Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Harandane tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin. a yau Laraba wadda ta yi daidai da ɗaya ga watan Afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin. A cikin shirin za ku ji rahoto na musamman akan matakan yaƙi da annobar coronavirus a jihohin Arewa ta tsakiya a Najeriya. Kana muna ɗauke da rahoto akan ƙididdiga na hukumar NCDC akan coronavirus a faɗin ƙasar. Idan Allah ya ba mu iko kuwa za mu kawo muku labaran wasanni a takaice. muna kuma tafe da wasu rahotanni. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don cin halin da duniyar ta wuni. Shugabanni da masana harkar lafiya a faɗin duniya sun faɗa cewa ko kai waye kuwa ina kake da zama idan kana son taimakawa wajen hana yaduwar annobar cutar coronavirus to ka rika wanke hannayenka yayin da shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa ya bayyana a wannan makon kwayar cutar bata san wani bambanci ba gaskiya ce kuma tana da matukar haɗari ga mu da kuma jama'ar mu ya kara da cewa tana kama attajirai da talakawa matasa da tsoffi baki da fari da waɗanda suke zaune a birane da na ƙauyuka daya daga cikin manyan kalubale a nahiyar Afirka shine samun tsaftataccen ruwan sha ga jama'a. Ko da irin ƙasar Afirka ta kudu da ake ganin ta ci gaba sosai, miliyoyin mazauna ƙasar suna fama da rashin tsaftataccen ruwan sha a gidajensu. Za a iya ɗaukan shekaru kafin a iya kawar da wannan ƙalubalen. akan haka a halin yanzu kungiyoyin ba da agaji kamar living water international sun shiga ciki tare da kafa cibiyoyin samar da rarraba ruwa da kuma wuraren wanke hannaye a kasashe da suka hada da ghana da liberia da sierra leone da zambia da zimbabwe da kenya da uganda da rwanda da kuma burkina faso gwamnonin amurka da dama sun ce ana fuskantar karancin na'urorin samar da iskar shaka da ababen rufe hanci da sauran kayan aikin kiwon lafiya da ake bukata a jihohinsu domin kula da waɗanda suka kamu da cutar coronavirus kana sun ɗaura alhakin haka akan gwamnatin tarayyar ƙasar na hana su sayan kayan awon. gwamna larry hogan na jihar maryland wanda shine shugaban kungiyar gwamnonin amurka ya ce jihar da ke gabashin amurka tana fuskantar matsaloli a kokarinta kula da waɗanda suka kamu da cutar coronavirus saboda ba ta da isassun kayan gwaji shugaba donald trump ya faɗa wa gwamnonin a farkon wannan makon cewa shi bai samu kokensu ba a kan karancin kayan gwajin a tsohon makonnin nan kana ya ce ya ɗauka kayan da gwamnatin tarayya ke samarwa sun isa to amma hogan wanda ɗan jam'iyyar republican ne kamar trump ya faɗa wa gidan rediyon npr cewa wannan ba gaskiya ba ne gwamna ned lamon na jihar connecticut dan jam'iyyar democrat ya faɗa cewa a yayin da kayayyakin suka yi karanci kuma adadin amurka da suke mutuwa yana daɗa ƙaruwa da ɗaruruwa a kullum ba mu da wani gata gwamnan new york andrew kumo shi ma ɗan jam'iyyar democrat ya ce fafutukar samun kayan samar da iskar shaƙa ya zame musu tamkar wani yaƙi inda wasu jihohi hamsin duk suke fafutuka samun kayayyakin Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba ƙasar Spain ta sanar da cewa adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus ya zarta mutum dubu ɗari a ƙasar, yayin da wani babban jami'in Saudiya ya buƙaci mutane da suke da niyyar zuwa aikin hajji da su ɗan dakatar da yanke shawara a yanzu. Spain tana ɗaya daga cikin wuraren da cutar ta fi kamari a duniya, inda take bayan ƙasashen Amurka da Italiya kaɗai a yawan waɗanda suka kamu da cutar. sanarwar ta yau laraba ta kuma hada da adadin waɗanda suka mutu zuwa yanzu da ya haura sama da dubu tara musulmai na shirin tafiya aikin hajji a saudi arabia daga dukkan kasashen duniya a ƙarshen watan yuli a zaman ɗaya daga cikin rukunin addinin amma saboda yaduwar wannan kwayar cuta da kuma hana shiga biranen makka da madina da saudi arabia ta yi ministan da ke kula da aikin hajji da umara na saudiya muhammad sale bin tahir banten ya faɗa wa gidan talabijin na ƙasar cewa mutane su ɗan jinkirta tukunna kafin ƙasar ta yi ƙarin haske akan irin halin da ake ciki a amurka kuwa jami'ai sun yi hasashen yiwuwar mutuwar mutane dubu ɗari zuwa dubu ɗari biyu da arba'in daga cutar coronavirus yayin da suke ƙara jaddada da buƙatar a ci gaba da aiki da matakan ba da tazara da ake da shi don a samu rage adadin waɗanda za su mutu. Dr. Anthony Pochi, daraktan cibiyar da ke kula da cututtuka masu yaduwa, ya ce yana fatan adadin ba zai kai haka ba, amma gaskiyar magana shine mutane su shirya. Kasashen duniya da dama sun bayyana wannan cuta mai kisa da ta barke a wannan shekara COVID-19 wadda suke ta'allakawa da cutar coronavirus a lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya kira cutar a ta China saboda inda ta faro. China ta nuna kushinta kuma Trump ya daina faɗin haka. Tun daga lokacin su ma jami'an Taiwan da kafofin yada labarai da jama'ar ƙasar suna kiran cutar da murar Wuhan. a cikin harshen china suna nufin birnin tsakiyar china inda aka fara gano cutar da farko wasu ma kafafen yada labarai cikin kasar suna kiran cutar da pneumoniyar china yadda ake alakanta wata kasa da cutar ka iya haifar da wani sabon rikici akan dangantakar china da taiwan wacce dama ta yi tsami in ji wani mai fashin baki dangantaka tsakanin kasashen biyu ta ƙara taɓarɓarewa tun lokacin da covid-19 ta ɓarke a cewar Chao Chin Min shugaban sashen kimiyyar jama'a na jami'ar al'adu ta China a Taipei ya ce idan aka ci gaba da alakanta cutar da wani yanki haka zai bata kawancan. gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma sai babu rahotanni. Baya ga annobar coronavirus ana iya cewa akwai wata da al'umma kan iya kawo kawunansu ita ce ta tsadar kayan masarufi. Biyu bayan matakan da mahukunta ke ɗauka na taƙaita zirga-zirga. Don kuwa ƙasashen da suka ci gaba gwamnatoci ke ɗaukar nauyin talakawansu. Ibrahim Abdulaziz ya yi muna nazari halin da ake ciki a ƙasar. kamar yadda rahoton hukumar abinci da ma wasu kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya ke gagadi akwai yiwuwar fuskantar matsalar cimaka sakamakon wannan annoba ta Corona coronavirus wanda yanzu haka ma ke ci gaba da laƙumin rayuka a sassa daban-daban da duniya ciki ko hada najeriya inda kawo yanzu aka tabbatar da mutuwar mutum biyu to sai dai kuma yayin da ma jama'a yanzu ke ci gaba da zaman kulle a gidajensu a wani mataki na hana yaduwar cutar yanzu haka wata matsalar da jama'a ke fama da ita ita ce ta tsadar abinci da kuma kayayyakin masarufi to wai koya jama'a ke ji da wannan zaman kullen da ake yi a yanzu To alhamdulillah domin duk abun da aka yi an ce maka zaman lafiya number one lafiyan nan shine komai hmm. abun da gwamnati ta yi ya yi daidai domin me abu ne wanda zai zo don an dauki matakan gyara da wuri tun bai zo ba alhamdulillah bai shigo adama ba amma yadda gwamnati gwamnan mu musamman ya dauke kwakwaran matakai domin kare wannan abun ya yi daidai jama'a su yi hakuri a roki Allah a yi addu'o'i abi shugabanni duk abin da zai faru Allah ne ya turo shi sa'annan kuma shugabanni duk abin da shugabanni suka ce abi so shugabanni sun bada umarni kuma sun ga wannan abin zai kawo mana illa shi yasa suka dauki wannan matakin malam yakubu ba wani mazaunin garin yola ne da na tar da shi cikin fushi sakamakon tashin goron zabi da kayaki ke yi a yanzu a jiyon adama da taraba gaskiya abin ya tashi kuma gaskiya in ka ga laifin gwamnati su ma talaka ka ga suna da laifi in ba ka me yasa za a ce ma don an ce gobe za a rufe gari shi kenan. Eh, buhun tattasan da kake sayarwa dubu biyu da ɗari biyar sai ka cilla shi zuwa dubu shida ko buhun masaran da ake sayarwa dubu bakwai ka cilla zuwa dubu goma sha hudu don ka cuci dan wanka talaka kana so sai gwamnati ma ta shigo kasuwan ta zo ta tilasta ma a bi price control yadda ya abin nan. Ga masu fashin bage irin su Muhammad Ismail, tsohon editan jaridar leadership a Najeriya, ya ce yanzu haka talaka na faɗan da na kuda su. To gaskiya abu ne wanda za a ce talaka na cikin kunci da wahala ga zafin gari ga zafin aljihu sannan kuma ka ɗauko lockdown aka ƙara sawa to matsalan abinda mahukuntansu ba su gane ba shine idan ka ce ka hana abin nan tallaka fita saboda tsoron coronavirus to kuma yunwa za ta kashe shi dama ai abin da ake so gaba ɗaya shine tsaron rai to a maganar tsaron rai idan ka ce kana so ka tsaron ran mutum sai ka tabbatar ka tabbatar mai cewa kana so ka tsaron ran shi sai ka ɗauki matakin da ya dace misali kowa ya sani cewa Najeriya nan talauciya mutane katutu idan ka ce kada su fita akwai wanda idan bai fita ba ba zai ne wani ma idan ya fita din da kyar yake samu so sai kuma ka ce mai kada ya fita kaga ka sa rayuwar shi cikin kunci kuma karshen ta zaka je ka samu wani yana da mutane a karkashin shi da yawa wani zaka je ka samu yana da mata uku hudu da yara barkatai sai kuma ya fita yake ne yake samu to da zaran ka ce wa na mutanen kada kada su fita su abun nan to sai ka musu sai kai musu tanaji abun da za su yi amfani da shi in ba haka ba maganar tsare rai ba ta taso ba wanda rawa ya kamata masu hannu da shuni su yi bayan ita gwamnati dangane da halin da za a shiga to masu hannu da shuni dama kamata yi a ce a irin wannan yanayi suna taimakon kamar muhammad ismail shi ma magidancin malam yakubu ba ya ce fa lokaci yayi da talakawan najeriya za su bude idanuwansu sannan su ma 'yan siyasa gaskiya sun yabon kunya ku ne lokacin siyasa kuna bi gida-gida kuna raba shinkafa magi mai lokacin mutane ba sa buƙatar sannan yau a ce ga wannan bala'in mutane ba su da shi amma ba wanda ya tunani a cikinsu gaba ɗaya zo yi wannan biyu yana raba mai ga lokacin da ake bukatan ta sun yanzu sai zaɓe ya zo sai mu ga in haka ne za a yi abin to nan gaba duk wanda ya zo da abin nan mutane su yi masa Koma da menene fata ko shine Allah ka kashin wannan annoba na coronavirus. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Daga arewacin Najeriya bari mu leƙa kudancin ƙasar don sanin halin da ake ciki. Babangida Jibrin na ɗauke da ƙarin bayani. kawo yanzu dai adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a najeriya sun kai 151 a wata sanarwa da cibiyar da ke yaƙi da cututtuka masu bazuwa a najeriya ta fitar ncdc ta bayyana cewa an samu sabbi guda tara daga jihar osun yadda biyu daga jihar edo sai kuma ɗaya daga jihar ekiti kuma tuni aka sallame mutane tara ta da kuma guda biyu suka rasu a sanarwar da ta fitar cibiyar da ke kula da cutuka masu yaduwa a najeriya ta bayyana cewa jihar lagos har yanzu ita ce ta daya inda take da marasa lafiya 82 sai birnin tarayyar najeriya abuja da ke da 28 a inda jihar osun kuma ta kasance ta uku da mutane goma sha hudu da ke dauke da wannan cuta ta coronavirus sai kuma jihar oyo mai mutane takwas sai jihar ogun da edo da kowanne ke da mutane hudu sai kaduna da ke da mutane uku uku inugu bauchi ikiti na da mutane biyu yayin da jihar rivers da benue ke da ɗaɗɗaya kowannen su a ganawar da ya yi da manema labarai a abuja ministan lafiyar najeriya dr osage Ehanari ya bayyana cewa yanzu haka dai an samar da wani asibitin gaggawa a birnin abuja da zai ɗauki mutane marasa lafiya dubu ɗaya da kuma yake kira ga sauran jihohi da su tashi tsaye wajen samar da irin waɗannan cibiyoyi na kwantar da da marasa lafiya na gaggawa wanda kuma ya ce tuni gwamnatin tarayya ta kafa wani kwamiti da zai duba irin waɗannan cibiyoyi da za a kafa domin tabbatar da ganin cewa sun dace da ka'idojin lafiya ta duniya. and establish isolation centers for treatment of mild and moderate cases. Har yanzu dai dokar nan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sa a jihohin Lagos da Ogun da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja na ci gaba da aiki wato na hana zirga-zirga kenan a kokarin da gwamnati ke yi na dakile bazuwar wannan cuta to al'umma ke ganin wannan mataki tambayar kenan da na yawa Dr. Bashir yan kuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Mina. Muna da kwararru likitoci muna da ƙwararru masana harkar lafiya muna da ƙwararru waɗanda suke wannan gefe amanar wannan al'amari yana hannunsu mu bi umarninsu mu bi shawarwarinsu mu bi shugabanninmu a kan abin da waɗannan mutane suka ba da wato ainihin shawarwari zama a gidajenmu keɓewa rashin cakuɗa da juna rashin cakuɗa da al'umma don amfanin kawukanmu ne ba sai an ce mana mu yi ba a'a tun da an gaya mana ga aibin ga illar to ko da an sake mu a ƙashin kawukan mu mu ɗauki matakai domin amfanin ilimi aiki da shi. Babangiji Firin Amurka daga Najeriya. Har ila yau a kan batun na annobar coronavirus, bari mu leƙa arewa ta tsakiya a Najeriya don jin matakin da ake ɗauka don daƙile yaɗuwarta. Zainab Babaji ta haɗa mana rahoto na musamman. A ci gaba da ɗaukan matakan kariya kan muguwar cutar nan ta Corona Virus, gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ta gindaye sharuɗa wa al'umma da zai taimaka wajen hana yaduwar cutar. Jihar Nasarawa da ke da ɗimbin ma'adinai a ƙarƙashin ƙasa na samun shigowar 'yan ƙasashen waje da dama don gudanar da ayyukan ma'adinai a jihar. Kwamishinan lafiya a jihar ta Nasarawa, Pharmacist Ahmad Baba Yahaya, ya ce sun sa kwamitin aiwatarwa ƙarƙashin shugabancin mataimakin gwamnan jihar Dr. Emmanuel Akabe don daƙile yaduwar cutar coronavirus. Wanda duk immigration ne da yan custom ne don masu shigan kasar namu na sassa nasara da jiha mu tabbatar ba su zuma da cuta ba don gwamnati masu zuwa hakan ma'adinan kasa mu tabbatar su ma su sun shigo ba sun shigo da wannan cuta bane ba mu tsaya ka ba ah, da commission of education information da commissioner kuma na na works wanda duk masu aikin hanya yan cana da su kowa ya mun tabbatar duk sunan su na hannun mu da wannan mu nasu da kuma shugabannin nasu duk wanda ya zo za duba su Mutumatar wayan wayannan abubuwan gaskiya ba su zo ba baya ka da tashi muka zo na muka zo muka zo na da su eh, security council su ma suka zo da wayan su eh, irin karin hanyoyin da ya kamata mu takura shi yasa muka da security gate a kowane entrance na state wato hanya ta karu hanya ta lafiya ta kwanga ta toto ta jitata ta sisin ta plateau da duk hanyar da muka shiga wanda wani ce zai shiga nan ba kamar da roadblock ba tabbatar duk wanda ke shiga screening nasu. Amma kun rufe shiga jihar ne kamar yadda wayansu jihohi suka yi ko dai kawai kun sa shinge ne. Ah, ah, tukuna musa daga dai kofi daga karfe takwas zuwa safiya karfe bakwai gaskiya ba masu wani shiga cikin dare muna nan muna dubawa halayen da ke tafiya ba mamaki yau muka duba yanayin abubuwa a rufe ko zuwa gobe don har yanzu muna nan muna duba yakacin abubuwa ah, a yanzu da kyau gare ke zuwa yanzu mun gwaje-gwaje mun samu sassu da kashi don dama amma Allah ya ɗai kare mu babu da kashi ko guda ɗaya na state har zuwa wannan lokacin. Mm. Mutane suna bin waɗannan ƙa'idodi ko dokoki da kasa. Eh, an rufe kasuwa an rufe masallaci da coci da kota ina kuma jama'a su bi. Mm. Rana ta farko dai kuma an ɗan samu ɗan matsala daga rashin ganawa ga jama'a. Banda aka kira mitin na biyu aka kara bayani ba wai dan wani jin daɗi ba ne kariya ga jama'a ne kuma mu guji wannan nabin ah, jama'a sun fara fahimta mu fara bin da kuke gwamnati. kwamishinan lafiya a jihar nasarawa kenan pharmacist ahmad baba yahaya Daga jihar Filato kuwa gwamnatin jihar ta ce gwamnatin tarayya ta zaɓi jihar Filato a cikin jihohin da za su samu ɗakin gwajin cutar coronavirus. A wani taro da 'yan majalisar dokokin jihar da masu ruwa da tsaki, gwamnan jihar ta Filato Simon Lalong ya ce suna ƙara azama wajen hana cutar yaɗuwa a jihar da yin la'akari da matsin tattalin arziki da cutar coronavirus ta haddasa a ƙasashen duniya da neman hanyoyin inganta tattalin arzikin jihar. Gwamnan ya bayyana cewa jihar Filato Plateau ta samu tallafin naira miliyan 28.5 daga bankin UBA. Kwamishinan yada labaran jihar plato Mr. Dan Manjan ya mun karin haske. An jima ana magana da ita wannan cibiya ta gwamnatin tarayya domin su kafa cibiyar bincike a nan ba sai idan ana zato mutum yana da wannan cuta sai ya kama an diba jininsa ko yawunsa an tafi da shi zuwa Abuja ko kuma zuwa Lagos ba. Mm. Idan kin duba da kyau muna da cibiyoyi da yawa a jihar Plateau na wadanda za a bude cibiyoyi guda hudu ma. Akwai dai National Veterinary Research Institute wanda tana vom NVRI tana da inda za a gwada wannan za a sa iya sa cibiyar nan. Akwai wata ma cibiya a asibiti babban asibitin kwararru na jihar Plateau. Akwai wata a sohon Jude wanda ake kira Epin. Akwai ɗayan tana nan kusa da yadda ake kira epidemiological unit. Banda haka gwamnatin jihar Plateau ita da kanta na babban asibitin kwararru na jihar Plateau komi yana nan eh, gwamnati yadda nake magana magana yau za ta sai musu kayan aiki waɗanda za su ci gaba da gwaje-gwajen nan ba zai kai nan da sati ɗaya ba za a fara gwaje-gwaje a jos. batun wannan gwaji wato mutum zai iya kai kansa ne kawai ya gwada ko kuma akwai sai hukumomin lafiya sun bashi izinin ya je wannan gwaji. idan mutum ya yi tafiya kamar yadda muke fada idan mutum ya same waɗansu yana ji kamar yana da zazzabe yana tare ya ji numfasi yana kasa masa sai ya kira akwai numbobi da yawan da muka bayar wanda za a kira idan ka kira gwamnati za ta zo ta dauki eh, yawunka ta dauki jininka ta je ta gwada ba sai ka biya kwandala ba gwamnati ta dauki nauyin wannan abin da ya sa muna ba da karfi jami'an kiwon lafiya ne su zama masu gwajin domin idan ka dauki kanka ka kai kawai za ka biya kudin gwajin wanda ya kalla mutum ɗaya gwajin yana kai naira dubu takwas zuwa dubu goma to kin ga wannan ma babban nauyi ne gwamnati ta daukewa jama'a kuma idan amsan gwajin ya zo zai zama wanda yake yake da sahihanci hmm. ba wanda zaka ka za a ce domin kin ga akwai su idan aka yarda kowa ya tafi kawai waɗansu ma za su bude cibiyoyi na boge. Ranka da ɗaya akwai waɗansu tallafi da wato bankin UBA ta ba jihar Plateau musamman a wannan gidauniya da jihar Plateau ta kafa. Me za a yi da wannan kuɗaɗe? E kwarai da gaske muna kiran al'ummar jihar Plateau da wanda suke eh, jihar Plateau da wanda suke wajen jihar Plateau da wanda suke ma kasan waje su tallafa domin mu ɗauki yin juna kuɗin da ita UBA ta bayar naira miliyan ashirin da takwas da digo biyar ne. A yanzu da nike magana da ke kuna hanya zuwa University of Jos domin mu je mu karbi wasu tallafin da za su ba jihar Plateau. Ita Grand Series ba tana kokari ta bayar da nata tallafi. Bai cin haka ina son ɗauki wannan zarafi in yi godiya ma wani ma'aikacin tashan rediyo na jihar Plateau. Malam William Gyan ya je wasu na'urori da dama suna babban asibitin jos na wanda suke taimakon mutane domin shakan iska sun lalace ya yi kokari ya ta da su ya gyara su dole mu gaya wa duniya domin duniya ta sani cewa muna da mutanen da sun iya taimakawa kamar haka Lukudan Garba daga garin Lantan ya bayyana min cewa ya gani da idonsa an fara feshin magani a garin don hana yaduwar cutar. Tirata dai aka kawo na feshin gone ne wanda aka kawo da goruna kanana na tsaurawa baya aka mm. kawo jama'a. Sai ga ya zo, jama'a na karamin hukuma. Da ya zo dai ya ba samu zarafin yin magana da jama'a yana ma jama'a wayarwan kai da game da wakewa wannan abin da ana son a yi ana son a yi gudunmawa ne game da maganan ciwon da ake faɗa so ana son da a kwamitin din gari gaba daya saboda a samu sauki maganar ciwon nan ko da dai shiga bare wani karfin ciwon jama'a ba. An yi feshi a cikin gari kenan. Eh, an yi feshi a cikin gari abin ne kama daga kofar sarki an aura ta hanyar fajar ta wurare jijiri an je an sake zagawa ta bayan gari an zo an sai daga nan mm. yanzu zuwa wayewan garin yau dai ba mu san ko da su ci gaba ko sun tsaya iya inda suka yi jiya ba daga jihar Benue kuwa tun bayan da aka samu mace guda da cutar corona virus, gwamnatin jihar ta tsaurara matakan kariya a wata sanarwa daga babban sakataren da ke hulɗa da manema labarai a fadar gwamnatin jihar Benue Tese Akasi ya ce mai ɗauke da cutar na samun lafiya sai dai ana kan binciken gano waɗanda suka yi ma'amala da ita don keɓe su sanar sanarwar ta ce gwamnati ta rufe kasuwanni da wuraren shakatawa da ma kan iyakar jihar da wasu jihohi. Sanarwar ta kara da cewa za a kafa kwamiti a ƙananan hukumomi 23 na jihar yayin da gwamnatin jihar ta saki naira miliyan 76 don hana yaduwar cutar ta coronavirus. Duk ƙoƙarin da na yi don ji daga bakin kwamishinan lafiyar jihar Dr. Sanda Elaigu ya ci tura saboda na aika masa sako amma har zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto bai amsa mun ba. Zainab abaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Masu sauraro kada da a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata da kuma bibiyar mu a shafukan yanar gizo, Facebook, Twitter da Instagram ko kuma voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Kenton, Technical Director wato Daraktan fasaha kenan na hukumar kwallon kafar kasar Ghana wadda nan da 'yan kwanaki wa'adin aikinsa zai kawo ƙarshe. Ya bayyana cewar ya yi imani cewar di Dramani ne wadda ya fi cancanta ya maye gurbinsa a cikin jerin sunayen da ke bukatan wannan matsayi. Na yi imani. daidai dramani ne ya fi cancanta da wannan matsayi na wada da ainihin daraktan fasaha a kan sauran takwarorinsa saboda irin haza ƙasa da fasahansa in ji kantin. a dalilin barkewar da cutar coronavirus tarin wasannin ƙwallon ƙafa a duk faɗin duniya ya samu saiko a ƙasashen turai club club kamar su juventus da barcelona sun kasi. kuɗin biyan 'yan wasansu a dalilin rashin wasanni league league da kuma sayar da kayan wasanni da ke jawo wa club club ɗin kuɗi amma daraktan sadarwa na asanti kwatakwa kanad ansa ya nuna cewar shi sa ba su jin wannan shine hanya mafi dacewa ko kuma za su yi koyi da abin da kasashen turai din sun yi na rage kuɗi ko kuma da albashin 'yan wasa ƙungiyoyin wasannin ƙwallon kafa a nan ƙasar ghana na neman taimako daga gwamnati kasancewar masana'antar ta wasannin kwallo a dalilin bullan annobar covid-19 sun saura ba su ga tsuntsu ba su ga tarki clubs din na kiran agaji cikin gaugawa kai tsaye da kuma taimako na kuɗi sun dukkan su za a iya cewar sun fada hali na lahaula a dalilin barkewar cutar da ta yi wa duniya ba ba bakeri. mai horas da black stars wasa charles Akudo ya bayyana sha'awarsa ga dan wasan tsakiya na kuma sai asanti kotoko justice blay game da abin da akudo ya ci ne yana son blay saboda dan wasan na tsakiya da'iman cikin yunwa yake na tabbatar da cewa ya yi nasara a lokacin da yake wasa justice blay da ya kasance cikin hali mai kyau ka asanti kotoko kakar bana abin da ya sa ya ci kyautar dan wasa na wata a farko-farkon somin wato ligin ɗin ƙasar. Tsohon shugaban na Marcel Pap Diop ya mutu bayan ya kamu da cutar coronavirus. An kwantar da Pap Diop ne a wani asibitin ƙasar Senegal bayan cutar ta harbe shi. Pap Diop ya mutu yana da shekaru 68. Shi ya shugabanci Olympic de Marcel daga shekara ta 2005 zuwa shekara ta 2009 ya kuma dukufar da baki ɗayan rayuwarsa ga yin hidima ga ƙwallon ƙafa. da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin ridwanan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka akra ghana To a gaida Ridwan Allah Abbas yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. da masana harkar lafiya a faɗin duniya sun faɗa cewa ko kai waye wa ina kake da zama idan kana son taimakawa wajen hana yaduwar annobar cutar coronavirus to ka rika wanke hannayenka yayin da shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa ya bayyana a wannan makon kwayar cutar bata san wani bambanci ba gaskiya ce kuma tana da matukar haɗari ga mu da kuma jama'ar mu ya kara da cewa tana kama attajirai da talakawa matasa da tsoffi baki da fari da waɗanda suke zaune a birane da na ƙauyuka ɗaya daga cikin manyan ƙalubale a nahiyar afirka shine samun tsaftataccen ruwan sha ga jama'a ko da irin ƙasa afirka ta kudu da ake ganin ta ci gaba sosai miliyoyin mazauna ƙasar suna fama da rashin tsaftataccen ruwan sha a gidajensu za a iya ɗaukan shekaru kafin a iya kawar da wannan ƙalubalen akan haka a halin yanzu kungiyoyin ba da agaji kamar living water international sun shiga ciki tare da kafa cibiyoyin samar da rarraba ruwa da kuma wuraren wanke hannaye a kasashe da suka hada da ghana da liberia da sierra leone da zambia da zimbabwe da kenya da uganda da rwanda da kuma burkina faso gwamnonin amurka da dama sun ce ana fuskantar karancin na'urorin samar da iskar shaka da ababen rufe hanci da sauran kayan aikin kiwon lafiya da ake bukata a jihohinsu domin kula da waɗanda suka kamu da cutar coronavirus kana sun ɗaura alhakin haka akan gwamnatin tarayyar kasar na hana su sayan kayan awon. masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. A daidai wannan gaba bar mu miƙa sakon fatan alkhairi na muryar Amurka zuwa ga Alhaji Harande Tsamiya da abokin haihuwarsa Alhaji Sabon Gari duk a garin Samawa da ke karma hukumar Dange Shuni a sakkwaton Najeriya. Da fatar su da iyalansu suna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni. Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya? mu kuma mu ƙarasa wani lafiya. Bis salam.